faças isso todos os dias. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 29 ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa gwamnatin jihar Gombe ta ba da umarnin rufe gidajen gala a fadin jihar. bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan samar da ma'aikata ta musamman mai kula da makiyaya a jihar Neja da ke Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Al'ummar jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka na shirye-shiryen zuwan wata guguwa mai tsananin gaske a gobe Laraba. masu hasashen yanayi sun ce guguwar wacce aka rada mata sunan idaliya za ta sauya daga ruwan sama mai karfi zuwa mummunar guguwa da yammacin yau talata tuno kuma mun jihar ta florida suke ta aikewa da sakonnin gargadi ga mazauna yankunan gabar teku da guguwar za ta ratsa ciki har da yankin tampa You don't have to go hundreds of miles. You can go to a shelter in a different part of your county, go to a friend's house. Gwamnan jihar Florida Ron DeSantis kenan yake cewa ba sai kun yi tafiyar ɗaruruwan mil ba, za ku iya zuwa cibiyoyin da aka tanada a matsayin mafaka ko ku je gidajen abokananku da ba sa yankunan da guguwar za ta ratsa. yanzu aka an saka dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi 46 an kuma umarci mutane da ke ƙananan hukumomi 21 su fice daga gidajensu da ke kurmi su koma yankunan da ke tuddai yayin da guguwar ke ci gaba da karatowa shugaban dakarun sudan janar abdul fatah burhan ya tafi kasar masar a yau talata don tattaunawa da takwaran aikinsa abdul fatah al-sisi wannan ita ce tafiya ta farko da janar burhan ya yi zuwa wata kasa tun bayan da rikicin ya barke a tsakanin dakarun kasar da mayakan rsf a watan afrilu wata sanarwa da dakarun sudan suka fi tattace tattaunawar da za ta taɓo batun halin da ake ciki a kasar da kuma hudar da ke tsakanin ƙasashen biyu a watan yuli shugaba al-sisi ya karbi bakuncin wani taron kolin ƙasashen da ke makwabtaka da masar inda ka cimma matsayar dakatar da buɗe wuta a faɗan na sudan a baya an sha cimma matsayar wacce ba ta ɗorewa kakakin shugaban kamfanin sojojin haya na wagner ya ce an yi jana'izar yevgeny prigogine cikin sirri a yau talata tunda sanyin safiyar yau talatar wata takaitacce sanarwa da aka wallafa a shafukan sada zumunta ta nemi masu sha'awar zuwa jana'izar da su je wata makabarta da ke birnin st petersburg mahaifar prigogine don yin bankwana da shi The tide secrecy and confusion surrounding the funeral reflects a dilemma faced by the Kremlin. Wakilin kamfanin dalancin labarai na APK ne ke cewa yadda aka gudanar da jana'izar cikin sirri a kuma wani yanayi mai kama da na rufa-rufa. Na nuni da yadda fadar Kremlin ta shiga tsaka mai wuya kan zargin da ake yi cewa hatsarin jirgin da ya kashe Prigozhin ramur gayya ce kan boron da ya yi a watan Yuni. Fadar ta Kremlin ta sha musanta hannu a mutuwar shugaban na Wagner. tun da farko dai hukumomin rashar sun ce shugaba putin ba zai halarci jana'izar ta prigozhin ba wanda ya mutu a wani hatsarin jirgin sama a makon da ya gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotun tarayya a yau talata ta yi watsi da hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku da aka yanke wa tsohon firayim ministan pakistan imran khan inda ta ba da umarnin a bada belinsa sai dai wata kotu ta daban ta yi maza ta ce a ci gaba da tsare shi don za a tuhume shi a wata sabon shari'a ta daban hukuncin da kotun tarayya ta yanke a islamabad ya biyo bayan ɗaukaka ƙara da kan yayi inda ya ce an tawaye masa haƙƙi bisa yadda aka gudanar da shari'ar umarnin watsi da hukuncin zai ci gaba da aiki har sai an saurari ɗaukaka ƙarar da aka yi an kama tsohon firayim minista kan mai shekaru saba'in a farkon watan nan aka kuma rufe shi a gidan yari bayan da aka same shi da laifin sayar da wasu kyaututtukan da aka ba a ƙasar ta pakistan a yau talata aka yi zaman addu'o'i da jimamin mutuwar wasu sojojin amurka uku da suka rasa rayukansu bayan hatsarin jirgin da ya faru yayin da ake wani atisayen soji a ƙasar australia akalla mutum ɗari ciki hadda dakarun amurka ne suka ajiye furanni da kendir a wajen taron addu'o'in. jirgin sojojin mai lamba v-22b ya faɗo ne a wani yanki da ke ƙasar ta australia Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Gwamnatin jihar Gombe ta ba da umarnin rufe gidajen da ta ce wurare ne da ake gudanar da baɗala da casu masu gurbatar da tarbiyyar matasa maza da mata a faɗin jihar. Gidajen da ake kira gidan gala, akan ga 'yan mata da samari suna ta sharholiya da kuma sheƙe ayarsu. Sabili da haka ta umarci rukunin jami'an tsaro a jihar da su tabbatar da an bi wannan umarni. ga rahoton da wakilinmu abdulhab muhammad ya aiko mana a tattaunawa da babban daraktan labarai na gwamnatin jihar gombe alhaji uba musulli ya ce rufe irin waɗannan gidaje na daga hanyoyin gyara tarbiyya da kuma inganta tsaro a jihar. Mai girma gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammadu ino Yahaya ya ba da umarni umarni kuma nan take da a rufe dukkan gidajen muna ce musu gidajen gala a nan Gombe haka ake kiransu wato amma dai ka iya fassara su da cewa gidaje ne na masha'a na badala da dai casu da kuma dai sauran abubuwa da suka shafi wato tsaro da makamantan haka kuma umarci jami'an tsaro musamman ma hukumar 'yan sanda da hukumomin tsaro irin su operation hattara civil defense da makamantansu da su ɗau mataki su ma nan take su tabbatar da cewa an bi wannan doka ka'in da na'in. amma lokacin da yake kuka ba su lasisi don su dinga gudanar da harkar su kusan da haka ba ne? a ai ba kowa ne ma a cikin ke da lasisin ba ba kowa ne da ke da lasisi ba saboda haka a yanzu dokar ta ce da su waɗannan da aka lissafa da ma dukkan wanda ko da an ba shi lasisi an ma kwace lasisin sai an ƙara bincike akan al'amuransu menene ake gudanarwa a irin waɗannan gidajen in abu ne wadda aka gamsu da shi ba wani abu na badala ba wani ba compromising security ba alhamdulillah ba wani abu ai a ciki yanzu hakan nan magana da nake gaya maka mai girma gwamna zai kafa wato kwamiti mai karfi kwamitin kata kwana wadda ake kira task force wadda duka abun da ya kamata wannan kwamiti ya bi ya tabbatar da eh, gidajen waɗanda ma ba a lissafa da su ba a kwakwalo ina ne ake duk waɗannan duka idan ka je ka duba wasu lokuta yara ne ƙanana 'yan shekara sha uku sha hudu sha biyar da sauransu ake zuwa da su wasu ma daga wasu jihohin suke tafowa su zo to kaga mai girma gwamna ba zai yarda a mayar da jihar gombe ta zama headquarter ta irin waɗannan barna musamman ma yadda shi baya wasa da harka da ta shafi tsaro na jiharsa da kuma zaman lafiyar wannan jihar. Na kuma tuntubi shugaban kare hakkin dan adam na Civil Liberty Organization shiyar Arewa maso gabas Muhammad Aliyu Wayas ga abin da ya ce dangane da rufe gidajen gala da gwamnan Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya ba da umarni. Tun da muka gani na hoɓɓasa da mai girma gwamna Alhaji Muhammad Inuwa Yahaya na rufe gidajen gala da gidajen bazala ya ba masa kaga rufe wannan gala din yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da yake damu: malaman ƙasa da fastoci da limamai da masu anguwanni da manyan ƙasa don yana bata tarbiyyar yara maza da mata wadda har ya shafi matan aure tsanana ba sa iya zama wajen aure suna gudu zuwa wajen gala wajen gada nan kuma yana ƙara matasa sakaci da son sata da yin ta'addanci shiga gidajen mutane. To sai dai wani mazaunin garin Gombe, Garba Tela, ya ce wannan hukunci da gwamnati ta ɗauka bata burge su ba domin jama'a suna batun abin da za su ci ne a yanzu. Ko yadda muka karɓi wannan sako inda ake kuka ne sai aka sake kai duka su waɗannan masu gidajen tana suke ci da su kuma. Sannan babu mutumin da yake zuwa ya kamo yaro da ƙarfinsa ya zo ya shiga gidan wannan baɗana din. Saboda haka in karfi ana nan daga gidajen mutane za su da abin da za su ci dole yara su tafi tarbiyyar ta shugabancin jihar Gombe. In suna so a samu zaman lafiya kuma a ce za a gyara tarbiyyar yara a gyara tarbiyyar cikinsu wannan shine gaskiyar magana wannan mu ba wani gwanin da aka wa gwanda don an kone wayannan gidajen ba a gyara tarbiyyar iyayen yaran wanda ba abin da za su wallahi ka je gida da yawa mutane mutuwa suke yi saboda ba su. Abdulwahab Muhammad Mudan Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad kafin mu je ga rahoton mu na musamman kuɗin shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. Al'adun gargajiya ina Yeah. cae. Dawo gida ku zo mu riƙe yaji gargajiyar mu al'ummar Hausa. Farfato da al'adun Hausa. Gargajiya mu je tushen Hausa. Ana kiran mu ɗayan Hausa. Ma amma shekarun ba ta kalar Hausa. To madalla yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. kan samar da ma'aikata ta musamman mai kula da makiyaya a jihar Neja da ke Najeriya. Mustapha Nasiru ba tsari gare ka. Masana harkokin tsaro da masu sharhi a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci a kan matakin da gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago ya ɗauka na samar da ma'aikata ta musamman domin kula da harkokin Fulani da makiyaya a jihar. Wannan dai shine karon farko da aka samu irin wannan ma'aikata da aka yi ma kwamishina ɗungurungun da zai jagoranci wannan ma'aikata a nan jihar Niger, wadda ke zaman ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya. Mai fama da matsaloli irin na rashin tsaro, gwamnan jihar Niger dai Alhaji Umar Mohamed Bago ya ce matsalar rashin tsaron ne ya sa alatilas suka samar da wannan ma'aikata da nufin shawo kan lamarin. Mun kaddamar da sabon ma'aikata na duba lafiyar makiyaya da kuma fulani saboda a jawo su cikin al'umma. Muna kira da babban murya 'yan wanda suka bauɗe suka shiga daji su yi haƙuri su ajiye makamai su zo don a samu inganci kuma a ci gaba a yi haƙuri da juna a zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi don a samu ci gaba. Tene dai kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ta yi maraba da wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. Alhaji Baba Usman Ganjarma shine shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya. To tsari kusan wannan abu shine abin da muke ta addu'a muke kokarin ganin ya fara faruwa don tun shigan gwamnatin buhari na farko muke neman a kirkiro ga ma'aikata na kiwo kuma a samu 'ya'yan fulani da suke il da ilimi su gudanar da irin wa'annan ma'aikatun na da wani awa sai dan yanda harkan kiwo ya barbare da kuma harkan fulani makiyaya ya zama abin da ya zama in ba ka samu wanda yake da kishi yake da damuwa kan al'amarin ba ba a samun yadda ake so dukkan wani wanda ka sa zai gudanar da abin da da gilla cikin zuciyarsa saboda haka abin da ya faru a Niger wato abu ne wanda muke dama muke jiran ya faru ko muna yi wa gwamnan Niger godiya na musamman ina tabbatar maka zai taimaka sosai wajen farfado da tsaro a jihar Niger idan yanzu ka ba wata ma'aikata kenan dama ta zauna ta duba abin da yake zamun wannan fannin kuma tana da kuɗi nata wanda aka keɓe mata wanda za ta yi wannan aiki to kaga kenan su kansu makiyaya na jihar Niger yanzu in ka duba ai hankalin su zai dawo jikinsu kuma za su dawo hayyacin su akwai dama akwai wani abu da bature yake kira loss of sense of belonging wato mm. kamar sun kasa gane mahimmancin su cikin al'umma to kaga wannan kirkiro da ma'aikata shi kadai ai zai sa su kansu makiyaya da suke jihar Niger da suke ganin kamar da an yi watsi da su ba a ganin su kamar yan kasa yanzu za su dawo hankalin su su gane cewa su ma fa yan gata ne yan kasa ne gwamnati ta tana kallon su a matsayin su na yan kasa don haka kenan kaga hankali zai dawo jikin su a zauna kuma a tattauna a samu mafita kan al'amura na tsaro da dukkan sauran al'amura ma da yake damu harkar kiwo a jihar. Don haka muke ganin idan gwamnatin tarayya ta yi wani abu kamar haka za ta dawo da hankulan dukkan masu kiwo su gane cewa su ma fa ana kula da su kamar manoma. Na'am. ma fa gwamnati ta san da zaman su. To kaga wannan zai kawo sauki ta hanyoyi da yawa. Na'am, ciyama akwai masu tunanin ah, kamar ma'aikatan nan ah, Fulani 'yan boko za su mai da ma'aikatan nan wani wurin hada-hada kamar cuwacu cuwa haka ta yadda su fulanin na ƙasa waɗanda aka yi abin don su ba za su amfana da wannan ma'aikata ba me za ka ce game da masu irin wannan sharhi in ma akwai wannan zargi wani gargaɗi za ka yi masu shugabannin fulanin nan da aka ba wannan ma'aikata. eh, eh, eh to su shugabannin fulani da aka ba wannan ma'aikata yanzu kaga ai wato an aza su kan sikeli don a gwada su a ga adalcin su da gaskiyan su wajen gudanar da wannan al'amari kuma dukkan wani bahilace wanda ya samu kansa cikin wannan ma'aikata in har zai amfani da wannan dama don ya azurta kansa ko ya almundahana kaga kenan shi bai sa abin da yake ciki ba hmm. kaga dukkan mataki ko muwa a kungiyance wanda zamu dauka mu ga cewa an cire shi ya bar wannan gudun dole sai mun yi kuka mun yi korafi mun tabbatar an cire shi ya bar wannan gudun sai a ba su dama a gani mu kuma kungiyoyi dama aikin mu mu tsaya mu duba na inda giyan mulki ya buge shugabanni mu zungure su mu taba su su dawo kan abin da ya dace su yi saboda haka idon mu yana gudun kunno mu suna gudun. daga lokacin da muka ga wa'ansu tsiraru za su yi mana fatali da da wannan dama da wannan gwamna ya bayar ba za mu bare ba za mu ɗauki mataki mu ga cewa lalle sun kauce su mara wannan gurin an kawo masu adalci wanda za su yi gaskiya sun gudanar da wani al'amari. Masana harkokin tsaron da yi na ganin matakin yana da matukar mahimmanci amma kuma sai an yi taka tsantsan Brigadier Janar Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya na ɗaya daga cikin masana harkokin tsaro a Najeriya. Duk wani mataki da za a bi da za a inganta tsaro walau a matakin jiha karamin hukuma ko gwamnatin tarayya wani abu ne mai kyau kuma in ma katina ai akwai wa'aikatu limin makiyaya da masulta da dai sauransu mm. to duk waɗanda abubuwa suna da kyau to sai dai wani hanzari ba gudu ba ka tabbatar da haka misali ya zama zai kana yi Baya hmm. ga haka wani tanaji aka yi da cewar lalle lalle azimin cewar wannan ma'aikata da aka kirkiro za ta duk abin da take bukata walau kayan aiki ne da kuma eh, iko ta gudanar da abubuwan da aka yi mata tanadi. To yanzu ah, kana ga ya kamata sauran gwamnatocin jihohi su yi koyi da jihar Neja dinnan musamman inda ake fama da matsalolin tsaron nan tunda ai matsalar tsaro dama gaba daya bai kamata a ce su jihohin nan suna yin gaba da su kadai ba kamata ai ya kasance sun zauna an da akari da matsalolin duk da yake matsalar da kila ta kawo matsalar tsaro a jihar zamfara kila ta sha bambam da jihar Niger ko Kaduna ko Katsina misali amma in kai la'akari da shi za ga kuma matsalar kusan guda ɗaya ce saboda haka dole hannu ɗaya bai ɗaukar girka misali kaga sai ya kasance Niger sai tanadi sun magani sai ya kasance waɗannan ɓata garin kuma sun koma wani guri. To hmm. dole ne ya kasance sun haɗa ƙarfi da ƙarfi duk wani matakai da wata zaya ke ɗauka wata zaya ma kamata a ita ma ta ɗauka. To sai ga abubuwan sun zo da sauki. Na, to yanzu me ya kiran ka ga su waɗanda aka ɗora ma alhakin kula da ma'aikatan nan? Wato ai su ne sai su la'akari da nauyi da kuma kyakkyawan da zato da ake musu ya kasance sun gudanar da aikin tsakani da Allah domin a sami zaman lafiya a kasa baki da. Sabon kwamishinan harkokin makiyayan a jihar Niger dai Alhaji Umar Sandarabe ya ce zai yi ƙoƙarin haɗa kan ilahirin al'ummar Fulani a faɗin jihar Niger ta yadda za a samu nasara. Abin da shi mai girma gona yake so ya gaya ma jama'a a nan shine yana so ya yi gwamnati ne na jama'an Niger State gaba ɗaya ba ban gwamnatin bangaranci ba. To yana so ya tabbatar mana da cewa duk wani ɗan jihar Niger da yake zaune a karkashin jiharsa na matsayin shi na gona yana so ya shigo cikin wannan gwamnatin ya ba da sa sannan kuma mu al'umma fulani a shirye muke mu ba da mu a duk yadda ƙasa za ta tabbata sa zauna lafiya za mu bi su ne da inda suke mu tattaro su mu zauna da su mu tattauna al'amuran yau da gobe da su mu gaya musu jiya ba yau ba ne akwai bambancin jiya da yau sannan kuma ya kamata su san haka ƙasan da ake cewa ƙasan bata ishe mu ba to dole su san cewa dole a koma harkar zamani za mu da kawunan su tare insha Allah. Fata dai kwalliya ta biya kudin sabulu akan wannan ƙudiri da ke da matukar tasiri a daidai wannan lokaci da al'amurra na rashin tsaron suka dagule. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da tsohon zakaran duniya na kwallon kafa kuma tsohon dan kwallon kafa na club din Real de Madrid da Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa kuma tsohon zakaran duniya tare da kasar Spain ko Spain a shekara ta da goma cewa da Sergio Ramos a cewar Nicolo Shira masanin harkokin kwallon kafa kuma dan jarida ga ake a yanzu haka da sawar hannu tsakanin Sergio Ramos da kungiyar kwallon kafa ta kasar Turkiya Galatasaray rahoton rahotanni na nuna cewa Sergio Ramos zai rattaba hannu a kan yarjejeniyar shekara ɗaya da yiwuwar ƙara wata shekara guda a gaba. Sergio Ramos ya bar Paris Saint-Germain PSG ta ƙasar Faransa a ƙarshen kakar ƙwallon ƙafa ta shekarar ta gabata biyo bayan ƙin ƙara masa wani wa'adin ci gaba da buga club ɗin na PSG kuma tun lokacin yake neman club ɗin da zai koma. Ita ko ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta ƙasar Spain a jiya Litinin ne ta ba da sanarwar cewa shahararren dan wasan ta dan kasar Brazil cewa da Vinicius zai share lokaci mai tsawo yana jiya bayan da ya ji ciwo a karawar da kungiyar tasa ta Real Madrid ta yi a ranar Juma'a da ta gabata a kakar bana ta kwallon kafa ta kasar Spain inda ta yi nasara da da nema gaban Celta Vigo. Dan wasan na fama ne da ciwo a katattararsa da likitocin kungiyar ta Real Madrid suka ce zai share lokaci mai tsawo yana jiya duk da basu ambata ko makonni nawa ne Vinicius murmushi zai yi yana murmushewa ba sai dai masana harkokin kwallon kafa na ƙasa espanya sun ce dan wasan kan iya share mako hudu zuwa mako biyar kamin a sake ganin sa a wurin takale da a ci gaba da wasannin kwallon tennis na hannu na us open a lokacin hada wannan rahoton ana gogawa bangaren maza tsakanin dimitri medvedev da attila balaz sai zverev da alexander vukic shi kuma nikola jari yana bugawa da luka a ce yayin da a zagaye dudde na farko na US Open na wannan shekara ta bana na mata ake goga a lokacin hada wannan rahoto tsakanin Kaci Butler yar kasar Birtaniya da Diana Fari yar kasar Faransa sai kuma Ashlyn Kruger yar kasar Amurka tana gogawa da Mari Kuskova. Za mu karkare labarin wasannin mu na wannan ranar ta yau da mutuwar dan wasan Kat Bray White da kasar Amerika, shi dai Bray White da ake kira fada windam lawrence rotunda ya rasu ne sanadiyar bugun zuciya dan wasan na catch da ya shahara a duniya wajen wannan wasar ya mutu yana da shekaru 36 da haihuwa Bray white ya soma fuskantar matsalolin lumfashi a watan maris na wannan shekara ta 2023 lokacin da ya kamu da cutar lumfashi ta covid-19 a cewar likitan da ke duba shi ya gargadi Bray white da amfani da wata na'ura ta kasance kowane lokaci a jikinsa ta lumfashi domin lokacin da duk ya fada matsala yana iya ya yi amfani da ita wajen shakar iska sai dai a lokacin mutuwarsa yana kwance bisa gadonsa babu na'urar kusa gare shi inda daga bisani 'yan sanda suka gano ta a cikin motarsa 'yan wasan kac da dama ne na duniya suka nuna jimamin su game da wannan rashi na bry white da suka yi haruna mamman bakwai na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga labarai a takaice. To al'ummar jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka na shirye-shiryen zuwan wata guguwa mai tsananin gaske a gobe Laraba. masu hasashen yanayi sun ce guguwar wacce aka raɗawa sunan idaliya za ta sauya daga ruwan sama mai karfi zuwa mummunar guguwa da yammacin yau talata tun hukumomin jihar ta florida suke ta aikewa da sakonnin gargaɗi ga mazauna yankunan gaɓar teku da guguwar za ta ratsa ciki da yankin tampa yanzu haka an saka dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi 46 an kuma umarci mutane da ke ƙananan hukumomi 21 da su fice daga gidajensu da ke kurmi su koma yankunan da ke kan tiddai yayin da wannan guguwa ke ci gaba da karatowa shugaban dakarun sudan jiran abdul fatah burhani ya tafi kasar masar a yau talata don tattaunawa da takwarar aikinsa abdul fatah al-sisi wanda ita ce tafiya ta farko da janar burhani zuwa wata kasa tun bayan da rikici ya barke tsakanin dakarun kasar da mayakan rsf a watan afrilu wata sanarwa daga dakarun sudan suka fitar ta ce tattaunawar za ta taɓo batutuwan halin da ake ciki a kasar ta sudan da kuma hudar da ke tsakanin kasashen biyu a watan yuli shugaba al-sisi ya karbi bakuncin wani taron koli na kasashen da ke makwabtaka da masar inda aka cima matsayar dakatar da buɗe wuta a faɗan na sudan kakakin shugaban kamfanin sojojin haya na wagner ya ce an yi jana'izar yevgeny prigozhin cikin sirri a yau talata tunda sanyin safiyar yau talatar wata takaitaccen sanarwa da aka wallafa a shafukan sada zumunta ta nemi masu sha'awar zuwa jana'izar da su je wata makabarta da ke birnin st petersburg a mahaifar prigozhin don yin bankwana da shi fada kremlin dai ta musanta hannu a mutuwar shugaban na wagner tun da farko dai hukumomin rashar sun ce shugaba putin ba zai halarci jana'izar ta prigozhin ba wanda ya mutu a wani hatsarin jirgin sama makon da ya gabata wata kotun tarayya a yau talata ta yi watsi da hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku da aka yanke wa tsohon firayim ministan pakistan imran khan inda ta ba da umarnin a ba da belinsa sai dai wata kotu ta daban ta yi maza ta ce a ci gaba da tsare shi don za a tuhume shi a wata sabuwar shari'a ta daban hukuncin da kotun tarayya ta yanke a islamabad ya biyo bayan ɗaukaka ƙara da kan yayi masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu jumbe hamza ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya